jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a yau majalisi na goma sha tara a cikin majalis ɗin da muke na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya ƙara ma wannan gari albarka da kariya da tsari a yau sha tara ga watan ramadan wannan shekara ta hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 4 ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ta miladiya a yau insha Allah za mu tashi aya ta tamanin da tara a cikin suratul kahab da muke tafsirinta sai dai kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyin da 'yan uwa suka rubuto da farko wannan ya ce da fatan Allah ya ƙara wa malin taɓwa amin ya ce na kasance ba na zama da alwala sai ne alwala mai yawa sai ne alwala mai yawa tana karyewa ne mafita ta fuskar shari'a a sharuwa lafiya e wannan a wanda yake da irin wannan larura in ma saboda yoyon fitsari saboda baya iya rike bawali saboda haka koyaushe yana bukatar ya rinka canza sake alwala wa in ma saboda rashin iya rike rihi ko yaushe yana fitar da iska yana fitar da rihi alwalarsa ba ta tsayawa to wanda yake da wannan shine wanda ake ce ma mai salasul baul mai asalas wato ma'ana gudana da rashin yankewa na wannan larura ko larurar bawali ko larurar rihi to wannan larura shari'a ta yi afuwa a kanta kamar yadda yake duk wani tsanani idan ya zo shari'a tana ka al'allah maɗaukakin sarki yana sanya ma bayinsa sauƙi babu kunci a cikin addini wannan hukuncinsa asali a wannan shine mace mai yin istihada mai yin istihada tana jini wanda yake baya tsayawa saboda ka kaga larurar ta ita ma larura ce ta wato fitan najasa daga jikinta wadda ba ta yankewa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ta yi alwala domin kowace sallah ma'ana kowace sallah sai ta sabunta mata alwala idan ta yi wannan alwalar za ta yi sallar farilla ta azahar da kuma a bisa sahihin magana idan jam'i za ta yi kamar za ta hada azahar da la'asar saboda wato halin tafiya ko kuma halin rashin lafiya ko kuma halin kasancewarta ta je hajji ko umra a taje hajji lokacin da ake hada zahar da la'asar da magariba da isha to za ta iya hada da alwalar daya amma in za ta sallaci kowace sallace a lokacinta to kowace sallah sai ta sabunta mata alwala to don haka hukuncin wanda yake da wannan idan kai alwala don sallar zahar to wannan alwalar taka za ka yi sallar zahar za ka yi ta da karatun alkur'ani amma in la'asar ta zo sai ka je ka sake sabuwar alwala ko da kana jin alwalar tana karyewa ana sallah kana ruku'u kana fitar da rihi haka za ka ci gaba da sallarka don aka ce sai mutum kowace ta kare ya fita ya sake alwala wannan mashakka ce ah, to kuma Allah ya ce ma yuridu Allahu li yaj'ala alaikum min haraj Allah baya so ya sanya muku kuntata da wato kunci shine kuntatawa a cikin a cikin addini to kuma abinda malamai sukan sanya babu a akan wannan shine idan mutum tsakanin salloli da suke masu ishtirakin lokaci ba zai iya rike alwala ba to wannan larurar ta same shi idan ya zamanto masa al'ada in yi alwala a zahar kafin la'asar dole sai ya sake alwala ba zai iya rike alwala ba har zuwa la'asar to ya ɗauki hukuncin mai salas ba wai sai idan a cikin sallar nema alwalarka za ta kare ba idan cikin lokacin sallah tsakanin muktarin azahar da larurinta tsakanin muktarin azahar da muktalin la'asar alwalarka ba za ka iya rike ta ba to ka ɗauki wannan hukunci Sau da kaga akwai sauƙi da yawa a cikin shari'a ba sai lokacin ya zamanto ya tsawaita ya gajarta sosai ba to ballantana kuma in lokacin ya zamanto cewa gajere ne matuka kama alal misali in aka tada kabbara ko in kaje in aka yi in aka azan in aka yi kiran sallah kafin a tada iqama alwalaka ta to ai kaga wannan qat'an babu ko shakka kana da larura zaka je kai a kai sallarka eh haka ka masu cutar yawan fitsari saboda diabetes su ma in sun shiga cikin irin wannan yanda yake ba za su iya rike alwala ba tsakanin sallah da wata sallar to wannan amma wannan ko da yake su gaskiya masu cutar diabetes kamar daban ne don mai cutar diabetes tunda yana iya rike fitsarin sai dai yana yin fitsarin da yawa yana iya rike bawalin amma yana iya yi da yawa to wanda yake iya rike bawali to shi kam shi shi alwalarsa ta karye zai sake wata alwalar hmm, na'am na'am Eh? kurda kurga eh masu kurga su ma duk wannan larura ce mm, wanda yake saboda koyaushe matsugunar suna naso eh, da kuma ba za su iya samun yanki duk za su ɗauki hukuncin asali a cikin wannan istihada mm, kun ga yadda addinin musulunci yake sai ga an samu asali guda ɗaya ga abubuwa da dama na hukunci hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam akan mai istihada amma ya shafi hukuncin mai salasul baul ya shafi hukuncin mai salasul rih ya shafi hukuncin mai kurga duk sun shiga ciki na'am Allah ya ƙara wannan yace Allah ya ƙara malan lafiya ni na kasance ina sana'ar da nake jin wa'azi tun azumi da nake jin wa'azi tun azumi wa'azin ya ratsa ni na yi to wannan ta yanke takaddar na yi na nake so ta yage takardar saboda haka karshen ta ban san abin da ya rubuta ba to wannan ya ce malam shari'a ta yi umarni da a faɗa alkhairi a kan mutane ta ɗayan ɓangaren kuma ta yi umarni kan a faɗi gaskiya a nan idan aka tambaye ka akan mutum halinsa faɗin gaskiyarka kuma zai kai ga faɗin aibinsa yaya za ka yi ko shiru za ka yi ko ka ce baka sani ba e idan a makamin da ake neman shaida ne akan haƙƙi dole za ka faɗa abin da ka sani haka zalika idan a makamin neman shawara ne ga mai aure ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Maza Allah sallallahu alaihi wasallam an zo an nemi shawararsa a kan aure Fatimatu bintu Qais ce mutum biyu da Muawiya da Abu Jaham sun nemi aurenta ce to Muawiya dai talaka ne ba shi da kuɗi shi ko Abu Jaham ya baya ajiye sandansa daga kan daga kan kafadarsa a wannan tambayar ta mutanen Ingila kai haƙuri da Allah zan duba ta Eh, sai na duba fatoyin majalisar urubi akwai majalisar malaman europe wanda su sun san irin abubuwan da ke gudana a ciki saboda haka abu ne wanda yake ba zan yi gaggawar ansa ba amma zan ansa sai na ga fatoyin wa'annan malaman tukuna shi ne ke magana ne na abu jaham shi ku abu jahan baya aje sandansa da kan fadarsa ma'ana mai yawan dukan mata ne saboda haka ya ce mata ki auri usama wato duk waɗannan ba su cancanta ba kaga ai gaskiya ce a kansu duk da an ce ka faɗi alkhairi ko kai shiru amma wajen neman shawara mustasharu mu'taman wanda aka nemi shawararsa amintacce ne dole ya faɗi gaskiya saboda haka idan aka zo neman aure wajen ka ce za ka sayaya ko ka ce za ka yi dungu ko ka ce za ka rufa asiri ko za ka ce za ka yi rufa rufa in kai haka ka ha'inci ɗan mm, ka ha'inci ɗan uwanka kuma musulmi ɗan uwan musulmi ne baya ha'intarsa ka fito ka faɗi aibin ɗan uwanka a inda ake buƙatar rashin aibin nasa wannan shi kansa ka taimaka masa saboda haka akwai wurare da aka togace akan ba za ka faɗi magana akan mutum ba eh, yayin da aka zo ana neman shawarar shawararka wajen kallada wajen rataya masa amana ko aure ko mu'amalar dukiya tare da shi mutum ne ya zo yana ce maka da Allah ina so in ba ma wane ya zo ya ce in ba shi dukiya ta ya rinka juya mu yaya kake yaya kaga yaya yake wajen mu'amalar kuɗi kai kuma ka ah, shi ka cewa ba shi da amana sai ka ce to ai kuma addini ya ce falekul khairan auli yasmut a a falekul khairan auli yasmut ba anan take ba nan ba za ka ba anan take ba nan akwai kuma wani nassin da ce al mustasharu mu'taman da kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka fansahu in ya nemi nasihar ka ka bashi nasiha haƙƙin sa ne akan ka hmm? na'am na'am Ah, to menene kai dai ba ka faɗa ba tsaka wai ko da ka faɗa aibin sai ka ga an yi auren kuma ai ta kallon ka da abin za su gane ne kai dai kai in dai kai tsakaninka da Allah ka kyale al'amari ya zuwa ga Allah eh sannan muna neman ƙarin bayani akan daidaita sahu domin naga a Saudiya ba a damuwa da hada sahu masu ilimi da marasa ilimin shi. a daidaita sahu ai Saudiya ba ita ce mikiyasin daidai ba eh, Suma, ma ai ba ba ba ma'asumai bane abin da yake ma'asumi shine sunna alqur'ani da sunna alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da wajabcin daidaita sahu ma'anar daidaita sahu wato mutane a zamanto cewa fadu sun daidaita fadu sun daidaita wani bai fito waje ba wani yayi baya wani sa yana gaba wani kirjinsa yana baya shine daidaita sahu amma kafafu ba wai lalle kafafu su zamanto daidai wa daida ba kamar yadda muka yi a kan layi din nan sai dai yawanci da yake galiban yawanci kafafun mu duk ɗaya ne in ba irin jayan jayan din nan ba sai ga an yi to shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shafa kafadin sahabbai yakan yi haka yake dan wajen daidaita sahu dan ya tabbata an daidaita sahu sai ya shafa kafadu dan ya tabbatar cewa babu wanda ya bullo ya turo gaba eh, shi yana ganin kan cewa wani kanin liman ne eh, shine abin da ake nufi da daidaita sahu da kuma su cike kafa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tad'u furujatin lishaifan kada ku bar kafa ga shaiɗan. saboda shaiɗan yana tafiya kamar yan kananan bunsuru haka yake ta nan yake shiga tsakanin mutane ta yawo sai ga ya ta yada waswasi sai ga duk gabaki ɗaya ana sallah duk ana ta wasuwasi saboda in ba a kula da sau ba abin da yake faruwa kenan to wannan kashe wato cike kafa din tana rage waswasin shedan a cikin sallah eh wannan karkatar wannan kauce kauce ma kibla ne a daina wannan karkatar za a gani an yi wai don saboda an isa an an matse sai ga wani ba zai iya tsayawa kyan ba sai ya karkace to wannan karkacewa da kai ka karkace ma kibla wannan kuskure ne gara ma ka fita daga sahun ka je wani sahun ka yi ka samu damani na yadda ake so bisa kai irin wannan a to ai shi ne ɗin dai shi ne wai eh, eh, eh, shi ne na ase gobe insha Allah Allah ya kai na'am ta Ok. eh na so na faɗa jiya nake cewa zulƙarnaini wato eh mai ƙaho biyu ba to daga cikin waɗanda suka ƙarfafa cewa cyrus sarkin farisa shine zulƙarnain shine in ka duba jiya na fara faɗa sai maganar ta yanke in ka duba ko a wikipedia a cikin tarjamar da suka yi akan cyrus the great za ga sun nuno hotonsa da ƙaho guda biyu sun nuno hotonsa da ƙaho guda biyu haka ake suranta shi kuma suka fassara ƙahon nasa guda biyu shi shine daular midiya da daular farisa da ya haɗe su ya ci su da yaƙi shi yasa ake ce masa mai ƙaho guda biyu su ne daulolin guda biyu da ya haɗa su to sai dai waɗansu kuma daga cikin malamai kamar wanda suka tafi kan cewa wani sarki kamar Ibn ashur da ya tafi kan cewa sarki ne daga cikin sarakunan china cewa a bisa al'adar mutanen can china yanda suke da gash yanda suke da gashin su suke daure shi wato a a biyu kulli ɗaya hada dama kulli ɗaya hagu sai ya zama to kamar kaho guda biyu kenan mm. ya ce to shine ma'anar dulkarnaini din wato daurin wato gashin su ne yanda suke raba shi biyu su ɗaure shi su yi shi karnani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajen wankan gawar yarsa zainab ya ce a al na ha talata ƙurun ku sanya gashin kanta ƙaho uku wato shine a ɗaure gefen dama gefen hagu sannan ƙarshen kuma daga baya a ɗaure wani ko kuma a ɗaure gefen dama da gefen hagu da kuma gaban a ɗaure shi sai a jefa shi baya hmm. to kaga dai sai shi ya karfafa cewa alqarnu din da ake nufi shine hay'at da ake magashi shine abin da ya fassara shi eh, to wannan abu ne sha'anin dulqarnaini wato abu ne wanda yake har yanzu bincike a kansa ba karewa zai ba kuma Allah ya bar ma kansa sani kuma dole waɗansu abubuwa na cikin Alƙur'ani wato tawilinsa sai an haɗu da Allah eh, sai dai shi a mayar da abin da yake bai bayyana bai zuwa ga al-muhkam al-muhkam shine abin da Allah ya bayyana abubuwan kuma da basu bayyana ba na kamar ta'ayyinin su to tawilinsa zai zo yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusuluna bil haqqi fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana akwai randa tawilin sa zai zo randa tawilin sa na hakika zai zo na'am بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يعجوج ومعجوج إنكم مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ودي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما فأتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أخرج عليه قسرا فما استطاعوا أن يظهروه استطاعوا Allah نقبا sun الله ba a sababa sannan shi sarki ne zulkarnaini thumma a sababa sannan shi sarki ne ya bi wata hanya wato wani ya fuskanci wata hanya daga cikin hanyoyin da Allah ya hore masa na wato isa ga manufar da ya sa a cikin zuciyarsa ita ce wato ya ɗauki hanya zuwa ga wato jihar gabas hatta idza balaga matli' ash-shams har sai da ya kai bigiran da rana take hudowa wato shine iyakar yadda iyakar wato inda ake ƙasa akwai mazauna a cikinta wanda bayan nan babu sauran mazauna a cikinta sai dai kawai ka ga wato iyakar sai dai ka rinka ganin hudowar rana ba tare da cewar akwai wani gini ko wata alkarya ko waɗansu mutane suke daura da wajen ba wato shine iyakar yanda a wato ƙasa take da mutane a wannan lokaci Waje da ha ta ala qaumin sai ya samu ita rana tana hudowa a kan waɗansu mutane lam naj'al Allahun min duniha sitra ba sanya bamu sanya musu wato sitira tsakaninsu da ita ba shi ne wato mutane ne waɗanda suke wato ba su da babu wata bishiya da take kare su babu wani dutse da yake kare su daga rana babu wata inuwa da take kare su daga rana tufafi ma da suke sanyawa wanda zai kare su daga zafinta ba su da shi wato mutane ne hamajiya waɗanda suke haka suke haihuwar osu wato ba su da wani abu wanda yake na wayewar ɗan adam da har zai sanya su su samu kare kansu daga zafin rana ma tunda kaga zafin rana shine yake samun mutum yau da gobe kullum to amma hatta wannan ma ba su da ilimin yadda za su kare kansu daga zafin ranan ma ba su da shi wato ya je ya samu mutane wanda suke su ne mafi isar matuka wajen hamajiya kazalik to kamar haka al'amarin ne ya kasance a cikin yadda muka sifanta wajen ɗaukaka wato sarki ne wanda yake mulkinsa ya fi ya wuce hatta inda mutane wajen mutanen da suke sun samu wayewa bal har inda ma mutane suka zamanto ba su san komai ba suke cikin hamajiya mulkinsa ya kai wajen to shi ne ma'anar kazalik ma'ana ta biyu na kazalik kamar haka su ma waɗannan mutane wato muka hukunta ga zulƙarnaini In ma an tu'azziba wa in ma an tattakhidha fihim husna to ko dai ka azabtar da su ko kuma kai musu da'awa ka kira su zuwa ga imani da aiki nagari to shi ma haka yayi musu saboda haka kaga wannan ya nuna kan cewa shi ne wanda ya rinka kai wato wayewa ne da hukunci na adalci da gyaran zamantakewar dan adam ya zuwa ga hatta waɗanda suke cikin hamajiya ba su samu wayewa ba shine ma'anar a bisa wannan tafsirin cewar ya haka mulkinsa ya kasance kuma wanda abin da ya kamata kenan ga ci gaban ɗan adam idan ɗan adam ya samu ci gaba to ya kai ma waɗanda suke su kuma suke cikin duhun kai su ma su samu wayewa to kuma babban hanyar wayewa shine a kai musu addinin gaskiya a kai musu addinin gaskiya haka Allah ya ji kansar daunan Sokoto Ahmadu Bello yanda mutane da suke yawo dabantai da suke zaune kan duwatsu ya sauko da su daga kan duwatsu ya ba su kalmar shahada kowa sai a ba shi turmin alawayyo da turmin atamfa mai hoton sardauna a ba su carbi su rinka sallah to haka da yawa waɗanda suke a cikin wato a cikin kogo da kan duwatsu wanda suke yawo tsirara haihuwar osu ko kuma ganye kawai suke rufewa haka mayar da su mutane to mulki abin da yake abin da ya kamata kenan to haga wannan irin mulkin zulkarnain ne abin da yake kenan to Allah madaukakin sarki yace kazalik haka nan zulkarnain yayi da waɗannan mutane kamar yanda yayi da waɗanda ya samu a yammacin a wajen a mafadar rana wannan wajen masu kokarin fassara wane ne ne sun yi ta kokarin cewar wani waje ne yaje matli ash-shams din waɗansu suka ce a wannan ya je gabar tekun a a a wanda ake cewa bahrul khazar shine caspian sea caspian sea wanda suke cewa cyrus ne cewa da ya je gabar caspian sea saboda girman caspian sea din nan sai ya zamanto kan cewa idan rana za ta hudo har sai ka ringa ganin ta tana hudowa kamar daga cikin ruwan take fitowa hmm. saboda ni saboda girman ruwan su kuma irin su ibnu ashur da suka ce sarki ne daga cikin sarakunan china masu adalci akan addinin confucius sai suka ce ai ya danganta hayya zuwa ga ƙarshen wato gabar pacific ocean ta gabas shine ya danganta hayya zuwa ga koriya domin daga koriya a daga Koriya da Japan kenan, ai Pacific Ocean ne nan iyakar ganin ruwa haka za ka gani to ala ayi halin wanne ne daga cikinsu wannan Allah ya bar makansa sani Allah ya ce wa qad ahatna bima ladayhi khubra haƙiƙa mun kewaye cikakken sani da abin da ke tare da shi wato wannan ishara ne ga cewa Allah ya ba tamkini da Allah ya ba ni wato ba karamin tamkini bane abin da ya mallaka na ƙarfi da hanyoyi da yawan sojoji abu ne mai yawa da har ta kai Allah ya ce mun kewaye sani da abinda mun kewaye na sani da abinda ke tare da shi wannan ya nuna ƙarfin mulkinsa da ƙarfin abin da ya mallaka da irin wato asbab wato hanyoyin basira da fasaha da Allah maɗaukakin sarki ya ba bashi tunda Allah da kansa ya ce mun kewaye sani da wannan to kuma a cikin wannan akwai ishara da cewar shi wannan zulƙarnaini wanda yake a wajen su yahudawa idan aka ɗauke shi shine wanda ambatonsa ya zo a cikin littafin ezekiel shine shi cyrus ɗin a sarki ne wanda suke ganin babu kamarsa a cikin sarauta to Allah ya nuna musu kan cewar to tare da cewa da wannan girman mulkin nasa to bawa ne cikin bayan Allah domin duk abin da ya mallaka mun kewaye sani da shi cewa mu muka bashi na'am to sai Allah Allah madaukakin sarki a yace thumma atba'a sababa to sannan ya riki wata hanya wadda take ba gabas ba ba yamma ba ma ba hatta idza balagha bainas saddaini har sai da ya kai ya zuwa ga tsakanin tsakankanin duwatsu guda biyu wanda suka toshe kafar da ake shigowa asad ko asad shine dutse asad da asud duk su ɗaya to kuma ka san kira'a biyu ce a kira'an nafi hatta idza balaga baina suddaini a kira'ar hafs an kira'ar asim kuma hatta idza balaga baina saddaini aljumhur sun karanta ta suddaini bil dhamma amma lugatan ne da ma'ana ɗaya waɗansu suna sukan bambanta su ce asud shine wanda yake na halitta na ɗabi'a wanda Allah ya kamar dutse amma asad shine kariya ko toshiya da ɗan adam ne ya yi ta shi yasa ake kiran dam ake ce masa sad saboda ana kare gudanar magudanar ruwa don a tattara ruwan waje ɗaya sannan a rinka barinsa yadda zai rinka tohowa a samu wato kogi a datse shi wannan datsewar da ake yi da shingen da ake sawa ana kiransa asad bil fatha to waɗansu sun bambance abinda yake Allah ne ya kawo shi kamar toshiya da kariya da Allah ya sanya ta wani dutse to sai su kira ta asud wanda kwaɗan adam ne ya yi ya togace hanya ya kare ta ya iyakance ta sai a kira ta asad amma a bisa kira'a kira'o'in nan guda biyu sabi'iyya ta idan balaga baina saddaini da kuma as-suddaini cewa lugaci kawai Lugaci duk ma'anar su daya wanda dan adam yayi da wanda da wanda yake na halittar Allah ba na yin dan adam ba duk ana ce musu sad ana ce masa sud to ma'ana anan silsila ne wato jerin gwano ne na duwatsu har sai da ya kai wannan wajen duwatsu waɗanda suke sun tsare hanya amma kuma akwai wani akwai rami a tsakankaninsu akwai kafa hanya a tsakankanin ramukan guda biyu su ne asuddaini ɗin ga rami ga rami ga dutse ga dutse dutsen ya kare waɗanta hanyar da za a biyo amma ga kafa wanda yake hanya ce da za a iya shigowa ta nan waje to sai ya ce waje da min dunihi ma ƙauma sai ya samu waɗansu mutane waɗansu mutane la ya kaduna ya ƙahuna ƙaula da kyar suke fahimtar zance wato sun kusa ba za su iya sun kusata ba za su iya fahimtar magana ba sai da kyar ma'ana ba a jin yarensu ba kuma wanda yake gane maganarsu wannan ita ce kira'ar juhun la yakaduna yafqahuna qawla wato da kyar suke fahimtar zance ko kuma kira'ar hamza da kisa'i la yakaduna yafqihuna qawla da kyar suke iya fahimtar da mutane maganarsu ma'ana ba wanda zai gane maganarsu to ba a cikin wannan ya nuna kan cewa mutane ne waɗanda suke ba su da ba da kusanci da gogayya da mutanen da suke da ake hulɗa da su a duniya lokacin tunda ba a san ma yarensu su ba ba a san yarensu ba kamar eskimo hmm, ko kuma irin mutanen papua new guinea din wanda ba a daɗe da gano su ba haka in ka je ka suna magana da ya za a gane maganarsu in ma ka tafi da tafinta ya tafinta zai san maganarsu bai taba zuwa ba sarakuna al'adarsu sukan tafi da tafinta wanda zai gaya wanda idan aka je zai zamanto ne zai rinka fassarar maganar mutane saboda shi ya san yare da yawa to amma su waɗannan ba a da ikon ma a gane maganarsu to amma saboda ne Allah maɗaukakin sarki ya bashi min kulli in sababa sai ya zamanto da fasahar da Allah ya ba shi shi ya iya fahimtar maganarsu Ƙalu ya zal qarnain shi yasa sai Allah ya ce sai suka ce ya zalƙar na yi to ba sa iya magana ya aka har suka faɗa to yana daga cikin sababa wa atainahu min kulli in sababa Allah ya bashi hanyar cimma manufarsa daga dukkan abu saboda haka ko dai da wata wasila ce Allah bai gaya mana wasilar ba da har suka samu suka yi zance da zalqarnaini suka ce masa ya zalƙarnaini ya kai zalqarnaini a cikin wannan ya nuna kan cewar duk da yake suna waje wanda yake sun yanku daga cakuduwa da jama'a amma labarin zulkarnaini ya kai musu har sun san shi sai suka kira shi da lakabinsa wannan shi ne lakabinsa wato sananne ne hatta a wajensu wannan ishara ne ga wato yaɗuwar labarin mulkinsa da girmansa yadda mutanen da yake ma ba su da wani ba su da wato alaka da al'umma da har za a san yaransu har sun san ma'anar wannan sarki ne suka kira shi suka ce ya ne inna juja wa Ma'ajuj, to su fa ya juju da ma'juj mufsiduna fil ard mabarnata ne a bayan ƙasa wato barnarsu shine kisa da rusa duk abin da suka gani da kuma lalata amfanin gona da kuma shanye ruwa da ɓata dukkan wani amfani bayan kisan kai da ruguza garuruwa maɓarnata ne a bayan ƙasa fa hal naj'alu laka harja to shin ba za mu sanya maka wani lada ba wato wani kuɗi da zaka ɗora mana wani haraji wanda zaka sa mana akan mu ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda akan ka sanya mana kariya tsakaninmu da su kariya mai toshewa tsakaninmu da su tunda ya zo bai na saddaini a saddaini su ne wato duwatsu manya guda biyu a gefen dama da gefen hagu duwatsu sun hana su ne suke kara wannan jama'a tsakaninsu da ya juju wa ma domin kaga an ce waje da min dunihima sai a bayan waɗannan duwatsun ya samu mutane wato a gefensa na bayansa na bayan duwatsun akwai waɗannan mutane da suka ce ma ya ni ka sanya mana kariya daga ya juju wa majuj to tsakaninsu akwai kafa ta nan ne ya juju wa majuju suke shigo musu suke musu barna sai suka ce to mu baka lada mana ka sanya mana toshiya da kariya da za ta tsare mu daga shigowar ya juju wa majuju masu barna a bayan ƙasa su shigo suna halaka mu to ya juju wa majuj wannan an ce ƙabilu ne guda biyu Kabila ɗaya ya juj ƙabila ɗaya ma juj ana asim shi ne kaɗai ya karanta ta ya ajuj wa ma ma'ajuj amma sauran jimhurul ƙura sun karanta ta ya juj skin wa ma juj ambatonsu ya zo a cikin attaura ambatonsu ya zo a cikin attaura haka ya juj wa ma juj gog and magog to su ma nan malaman tafsiri sun yi saɓani su wane ne waɗansu sun tafi da abin da yake a cikin bible na kan cewar bani adam ne zuriyar yafis ɗan annabi nuhu don ana cewa annabi nuhu yana da 'ya'ya uku da yafis da sam da ham shi sam shi ne a wato duk waɗanda suke zuriyar larabawa da ibriyawa bani isra'il da banu isma'il suna tikewa ya zuwa ga saham zuriyar annabi ibrahim kenan su kuma ham su ne baƙaƙen fata daga cikin karyar da suke kawowa wai shi ham wai ya ga al'aurar wai mahaifinsa annabi nuhu yana bacci sai al'aurarsa ta kwaye sai ya ga al'aurarsa to saboda wannan rashin kunyar da ya yi sai annabi nuhu ya la'ance shi ya ce zai yi baki da shi da zurriyarsa shi ya sa bakake suke bakake <laughs> ka ji da Allah shi ku alƙur'ani ku me yace ya ayyuhan Ina inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Kuma mai annabi ya ce la fadla li arabiyin ala ajami wala lil abyad ala al aswad illa babu fallara ga balarabe akan bobawa wala ga farin fata akan bakar fata sai da tsoron Allah Allah ya ce mun sanya ku kabilu da mutane daban-daban don kusan juna ba don wani ba don kakan wani ba don wani tattaba kunnan wani yayi wani wani rashin kunya da shegantaka da ta biyo cikin zurriyarsa ba mm. in wato kaga kenan wato duk sun la'ance mu mu bakaki mm. ƙarya suke yi mm. <laughs> eh. to shi kuma Yafit suka ce shi ne wai kakan kakan turkawa da mongol daga ciki hadda ya jujuwa juji, to wannan waɗansu malaman tafsiri suka tafi a haka to amma Allah ya sifanta ya juju wa majuj sun tabbata 'yan adam ne domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama Allah zai ce ma annaba adam ɗauko rabon 'yan wuta sai ce menene rabon 'yan wuta sai ce a cikin dukkan mutum dubu ka ɗauki mutum 999 to a lokacin ne yara za su yi furfura mace wadda take shayarwa za ta jefar da yaranta, mutane su ɗai mota su zamanto kamar suna cikin maye alhali ba maye suke ciki ba azabar Allah ce ta yi tsanani sahabbai hankalinsu ya tashi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu daga cikin juju daga cikin 'ya'yan annaba adam 999 daga cikin juju wa juju ne wato suna da yawa maɓarnata ne kuma a bayan ƙasa wane ne waɗannan a cikin mutanen halitta na yanzu to Allah maɗaukakin sarki ya bar makansa sani waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun yi ƙarfin hali sun fassara su da cewa su ne mogol da tata 'yan mongolia wanda suka dun faro cikin daular musulunci suka yi ɓarnar da suka yi dalilinsu hadisin da na ambata hadisin zainab binti jahash hadisin wailun lil arab min sharrin qad iqtarab cewa an bude daga bangon ya juju wa majuju miqdarin halqa domin a shekara ta 616 sarkin su wanda ya harhada kabilun waɗannan mongol yan tatar nan da tatar da mongol duk kabila ɗaya ce sai dai kawai kamar a bangare bangare ne su ne suka shigo suka fara da ƙasar da aka haifi imamul bukhari bukhara suka rinka kashe mutane suna ƙona garuruwa da ƙauyuka da garuruwa suna ƙona su ba wanda ya isa ya tsayar da su har sai da ta kai a shekara ta 660 ƙarƙashin jikan shi janjiskan hulako suka ci bagdad da yaƙi an kaddara mutanen da suka kashe a wannan lokaci sun kai miliyan arba'in wanda ko mutanen da aka kashe a yakin duniya na ɗaya da na biyu ga baki ɗaya bai kai wannan adadin ba wannan a bisa takdirin malaman tarihi na zamani ba malaman tarihi na musulunci ba malaman tarihi na zamani abinda suka kaddara kenan ban kiyaye abinda su ibnu kathir suka kaddara waɗanda adadin waɗanda aka kashe daga cikin a kamar yadda malaman tarihin musulunci suka nuna ba to kaga kwabarnar su ta isa barna a bayan ƙasa amma abin mamaki daga baya musulunta suka shi kansa hula ko musulunta yi su da suka rusa musuluncin kuma sai suka zo suka musulunta hmm. wanda suka yaƙi musuluncin daga baya kuma suka zo suka musulunta sau da kaga hukunci sai Allah hukunci sai Allah to bisa wannan hadisin waɗansu malamai suka tafi kan cewar Tun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi malarabawa gargadin sharri da zai zo musu saboda buɗewar wani ɓangare na bangon ya juji wa majuj ma'ana kuma aka ga wannan sharrin ya faru a hannun mogol domin da shi ne mulkin larabawa Allah ya kawar da shi domin tun daga nan ba a sake samun daula ta tashi ta larabawa ba domin halifanci ya fita daga banul abbas ya koma hannun mamalik mamalik ba larabawa ba ne abin da ya kawo ƙarshen musulunci bai ƙare ba tunda daular musulunci daga baya ta tashi a daular usmaniya wadda ta yi za'a wadda ta tashi daura da daura da mamalik kafin al usmaniyun wanda suke turkawa ne su samu nasara akan mamalik su Salahu al-ayyubi amma larabawa daga faduwar mughal a shekara shi shi kenan mulkin ya kare da faduwar khilafar al-abbasiyya banu abbas shine sharrin da ya kusa da annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wailun lil arab tsananin azaba ga larabawa wani to kuma haka zo da haka zo aka ƙare mulkin larabawa a wannan shekarar to shine ya sanya waɗannan malamai suka ce waɗanda wannan ishara ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga sharrin da zai sami al'ummar musulmi musamman larabawa daga cikinsu ta hanyar fitowar ta hanyar rushewar bangon ya juju wa majuj da za su shigo su danno kai cikin al'umma saboda haka sai suka fassara ya juju wa majuj da kan cewar su ne waɗannan ƙabilu na mogol da tata shi hadinsa kenan alƙur'ani dai abinda ya bayyana mana shine cewa ya juju wa majuj maɓarnata ne a bayan ƙasa sau daka ba lallai su zamanto wata kabila sananna ba jinsi ne da suka sufanta da wannan saboda haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewar su ya juju wa majuj za su fita a bayan ƙasa a lokacin a ƙarshen zamani bayan bayyana annabi isa da kashe dujal su ne waɗanda suka bayyana na mogol da tatar ko ba su bane Allah ya ban mu kansu sani amma dai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su kafirai ne kuma barna za su yi a bayan ƙasa kuma za su wuce ta buhairatu tabariya ita ce sea of Galili. in suka wuce shi za su shanye ruwan da ke wajensa idan wata ƙabilar daga baya ta zo sai su ce to ai mu da muka wuce nan akwai ruwa sai su ga babu ruwa to su ne kuma har za su zo su ce sun gama da waɗanda suke a bayan ƙasa yanzu bari su yaƙi waɗanda suke a sama saboda haka sai su ɗauki kibban su rinka harbawa zuwa sama sai kibban su dawo da jini sai a ce sun gama da waɗanda suke sama ma to suna cikin haka ne sai Allah ya aiko musu da wata irin tsutsa wadda za ta kama su a makogaransu duk ta kashe su duk yawansu ya zamanto ƙasa tana wari saboda yawansu da gawawakin da suke ciki annabi isa zai addu'a Allah ya saukar da ruwa ruwan gabaki ɗaya kora su cikin teku Allah ya tsarkake ƙasa to sannan kuma ana cikin haka ne al'amarin Allah ya zo na tashin alkiyama to saboda haka waɗannan wanda za su bayyana a ƙarshen zamani tabbas ba su ne waɗanda suka bayyana na mugon ba domin su sun zo kafin zuwan annabi isa hmm. su sun zo kafin zuwan annabi isa saboda haka wannan yana ƙarfafa cewar su ya jujo ma juju jinsi ne waɗanda suke Allah kamar yadda Allah ya sifanta su da wannan sifa mufsiduna fil ard mabarnata ne a bayan ƙasa kuma kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo nayi su ba wanda zai iya samun nasara a kansu. mutane ne da ba wanda zai iya samun nasara Allah ya yi su ba wanda zai iya samun nasara a kansu haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su saboda haka waɗannan ya juju ma juju na ƙarshen zamani suna nan tafi wanda suke daga cikin alamomin tashin alkiyama amma abin da ya faru ga al'umma na mogol wannan shi ma yana daga cikin zai iya zamantowa daga cikin alamomi na tashin alkiyama duk da yake ba ita ce alamar daga cikin manya-manyan alamomi ba domin waɗansu daga ciki shi kansa zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce ta tashin alkiyama domin ya ce an turo ni ni da sa'ar alkiyama kamar haka da haka to almuhim wajen ta'ayyinin su wane ne akwai wannan abin da malamai suke saɓani a kai kuma tun da babu nassi kamar na zulƙarnaini ne sai mu bar ma Allah sani da karɓan abin da ya zo mana na alƙur'ani da sunna na sifofinsu na kan cewa su maɓarnata ne a bayan ƙasa ko ba su imani da Allah ba don har suna da awarkan cewar Allah wato Allah maɗaukakin sarki da mala'ikunsa ma sun gama da su kamar yadda suka gama da mutanen da suke bayan ƙasa to da suka ce a cikin faɗinsu da su waɗannan mutane waɗanda suke sun fuskanci tsanani daga juju wa majuj da suke musu barna suke halakar da su suka nemi ne ya sanya musu kariya daga gare su suka ce har za su bashi haraji wato shine abinda za a dora musu tilas sai sun biya wanda sarakuna sukan karɓa wanda suke sawa a aljihunsu suka ce za a sa musu haraji domin ya sanya musu kariya tsakaninsu da su mai ne ya ce musu ya ce ƙala ma makanni fihi rabbi khair abinda ubangiji na ya kafa ni a kansa na dukiya da mulki wannan shi ya fi alkhairi a gare ni daga in karɓi wannan harajin naku da za ku karɓa sai ce fa'a'inu ni bi kuwatin ku dai ku taimake ni da ƙarfi shine da wato ƙarfin jikinku na sana'a da aloli da kuke da shi ku taimake ni ku zo ku yi aiki aj'al bainakum wa bainahum radma zan sanya kariya mai tsarewa tsakaninku da su atuni zubar alhadid ku zo mun da wato kananan yanki yanki gutsutsuran karfi gutsutsuran karfi hatta idan sawa baina sadafaini har sai idan har sai idan yayi daidai da wato waɗannan kariyar guda biyu waɗannan duwatsun guda biyu manya-manyan duwatsun guda biyu wato a cika ramin da ke a cika hanyar da ke tsakanin duwatsun a cika su da ƙarfe har sai ƙarfen ya kai daidai da inda dutsen ya kai ya yi tudu ya kai da daidai da duwatsun guda biyu hatta idan sawa baina sadafai ne ƙalan fuku sai ce to ku hura wuta da ziga-zigai ku hura wuta hatta idan ja'alahu naran har sai da ya sanya abin da aka rura wutar na wannan karfan ya zamanto wato narkake ya zamanto wuta shi akan kansa wato karfan gabaki daya aka sanya masa ruwan da ya zagwanye ya zamanto wuta shi akan kansa qala atuni ufrid alaihi qitra sai ce ku kawo mun wato qitr shine wato narkakken tagulla ku kawo mun narkakkiyar tagulla ufrid alaihi sai in kwarara ta akan su sai in kwarara akan karfa da haka zulkarnain ya gina wannan kariya wato kariya ce ta narkarken karfe da aka kwarara kuma narkarkiyar darma a kanta famasta'u an yadharuhu ba za su sami ikon wato su shallake shi ba su tsallake shi wa mastata'u lahu naqba ko ba za su iya huda shi ba ba za su iya samun ikon hudawa ba ballantana su kutso ta tsakankaninsa wato saboda santsinsa ba za su iya kama shi su tsallake shi ba ita katangar mm, ita katangar ba za su iya tsallake ta ba ai to katanga ko toshiya ai tafi karfin katanga wannan ba garu bane wato toshiya ce kamar da aka ce mata sad wato kariya toshiya da kariya wanda aka sanya ah, ba zai iya tsallaka ba haka dai sukan ce mata garu garu din sukan faɗa ba za su iya tsallakawa ba kun ga tsallakawa shi baya buƙatar aiki kamar hudawa to wannan shine hikimar alkur'ani kalma ce da ma'ana ɗaya ista'a da istata'a amma dan ai tafannuni sai aka amfani da shi ta fuskar da wato sai aka amfani da shi ta nuna amfani da kalma biyu mai ma'ana ɗaya amma kalmar ɗayar da aka yi amfani da ita ita ya kamata zai fi sauƙi a faɗe ta ita ce mai nauyi a baki kamar yadda a ce a can ya ce zalika tawilu malam lam sa'unabbi'uka bi ta'wili malam tastatse alaihi sabra a ƙarshe kuma ya ce zalika ta'wilu malam tastatse a alaihi sabra sai da ya fara da mai nauyin a baki sannan ya ambaci mai sauƙin to amma anan sai aka sai Allah sai aka sai ya akasa sai ya faɗi mai sauƙi a baki masta'u eh, an yadharuhu wa mastata'u sai aka faɗi mai sauƙin faɗan kafin mai wahalar faɗan to ma'anar wannan saboda ita mai sauƙin faɗar masta'u ita ce mai sauƙin aikatawa sai aka fara da ambatanta ba za su sami ikon tsallakawa ba wa mastata'u mai nauyin faɗan saboda tana da nauyin aikatawa hudawa sai aka faɗi sai aka kaddamar da wani aka fara da mai saukin faɗan saboda ma'anarta ta dace an yazharuhu ita kuma mai nauyi a baki ma'anarta ta dace da hudawa sai aka faɗe ta daga baya saboda famastata'u an yaz famasta'u an yazharu wa mastata'u lahu naqaba saboda wannan ƙarin aikin da za a yi sai aka faɗe ta daga baya shi ne munasabar wato alƙur'ani gwaninta sa ta larabci in ka samu wanda suka san shi wanda suka san larabcin su ne maka bayani sai ka ga wato cewa lallai alkur'ani ga ba da ne to a wato wannan bango wanda aka yi na dulkarne ne a tarihinsa wato abin mamaki ne an ce a zamanin sayidina umar da aka je aka ci azerbaijan shi sahibu azerbaijan ya tura wani daga cikin sojojinsa kan ya je ya gano inda wannan bangon yake to su suka ce bangon yana waje da ake ce ma babul abwab darband wanda yanzu ake ce mata darband a cikin rasha take a jamhuriyar dagistan tana nan gari a kusan gabar kogin caspian sea daga nan zuwa wani gari da yake can wato shi ma a kudancin rasha yake dab da duwatsun da suka tsaya da suka raba da suke cikin Georgia da Armenia wanda suka haɗe da Black Sea to a wannan garin da ake ce mata Daryal to a wannan tsakanin a tsakankanin wai anan aka yi wannan bangon to awa babu alamar bangon yanzu babu alamar bangon waɗansu kuma suka ce a bangon China ne wannan katon bangon na China a waɗansu a eh, the great wall of china irin su a uh, uh, shi ibn ashur kenan suka ce wannan bangon na china shine wanda ya tsare ƙabilun mongolia daga shigowa cikin daular sin to sai dai bangon china ba da ƙarfe aka yi shi ba da tubali ne da gini ba da ƙarfe aka yi shi ba shi ko wannan wanda allah ya ambata da ƙarfe aka yi shi saboda haka wanne ne waɗansu kuma suka ce ai akwai bango wanda sarakunan sasaniyawa suka yi wanda tsawonsa kilomita wajen 190 ne hmm. shi ma a tsakankanin caspian sea da black sea wannan bangon mutanen georgia ma har sun san shi da cewa suna kiransa bangon karfe a yarensu suka ce to kowannan shi ne to amma shi ma babu alamunsa a yanzu kuma shi da aka samu a afwan sun ce an je an yi masu haƙe-haƙe sun ce tarihin wannan bangon a ƙarni na shida ne bayan a lissafin kalandar miladiya ƙarni na shida kuwa sauran shekara ɗari da zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda haka ba zai yiwu ba a ce yahudawa labarinsa ya zo a cikin attaura wanda yake a tauratin kafin nan ne da wajen shekara dubu a ce shi ne wannan bangon wanda ake nufi hmm. to allah maɗaukakin sarki ya ce idan a ayar ta allah maɗaukakin sarki ya ce ƙala haza rahmatun min rabbi ko ya ce an wato bangon idan alkawarin allah ya zo zai sanya shi ya zamanto daga-daga kaga in ya zamanto daga-daga ja'alahu daka'a ko ja'alahu dakkan shine daga daga dakka'a shine kamar taguwa wadda take bayan ta bata da tozo wato ya zamanto lever ya haɗe da ƙasa kaga ba za a ga alamunsa ba kenan saboda haka yanzu dan ba a ga alamunsa ba ba mamaki idan muka ɗauki alƙawarin Allah wanda ya zo ba na tashin alkiyama ba Alƙawarin Allah ne cewa bangon nan yana da iyaka domin shi ne sarki ne mumini ya san duk abin da dan adam yayi yana da ajali babu abin da dan adam zai yi wanda zai dore har abada saboda haka shi ma abin da yayi sai ce qala hadha rahmatun min rabbi yace to wannan rahama ce daga ubangiji na an karanta ayar ko yace wannan rahama ce daga ubangiji na wato rahama ce yanda ya tsare ku daga wannan sharri da yake zuwa muku na yajuju wa majuju to kaga wannan yana daga cikin saninsa ga Allah cewa duk abinda aka yi duk abin da wani sarki ya yi duk wani aiki da wato mai mulki ya yi ya danganta shi ga rahamar Allah ba ƙarfinsa ba ne ba yinsa ba ne amma muku nan kaga sai a mayar da gwamnati kamar wata Allah hmm, a mayar da gwamnati kamar wata Allah alhali abin da duk gwamnati take yi ita wato sila ce amma mai yi hakikatan Allah ne ya ce wannan rahama ce daga ubangijina fa idza jaa wa'du rabbi amma to amma idan alƙawarin ubangiji na yazo ja'alahu dakka dakkan ka a jumhur kenan ja'alahu dakkan Allah zai sanya shi daga daga ai mabsutan shimfidadde ko kuma a ƙira'ar hamza da asim ja'alahu dakka zai sanya shi wato kamar bayan taguwa da ba da tozo ya bayan taguwa da ba ta da tozo yake flat labor to haka Allah zai sanya shi wa kana wa'du rabbi haqqan alƙawarin ubangiji na kuma gaskiya ne likulli ajalin kitab kowane ajali yana da lokacinsa wato akwai lokaci da wannan tsarewa da aka yi na yajuju wa majuju Allah zai rushe shi kuma za su danno kai su zo su yi barna a bayan ƙasa radma duk ma'anar su daya hmm, duk kalmomi ne masu ma'ana daya aj'al bainakum wa bainahum radma ai bi ma'ana hajizan sai dai akan ce shi ar-radmu akbaru min as-sad shi yafi girma yafi girma hmm, waɗansu amma dai duk ma'anar su ɗaya ne shine alhajiz kariya wadda take mai tsarewa lokaci yayi ko saboda haka zamu tashi wa tarakna ba'dahum ita ba mun karanta ayar subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka na natubu ilayk